Ina yawan cewa wannan ginin ya daɗe yana jiran a yaɗa aman karatun alkur'ani a cikinsa abinda jikina yake bani kenan tun farkon buɗe wannan masallacin. Yusuf yana cikin waɗanda suka yi ƙoƙarin ganin an kafa wannan masallacin ya kuma shaida cewa ba ƙaramin gwagwarmaya aka sha ba kafin aka kai ga kiran sallah a wannan wuri da ya kasance coci a da. Wannan lamarin bai yi wa mutane daɗi ba waɗanda ma ban taɓa saninsu ba suka yi mini ca don suna ganin cewa ya za a yi ni ba Ameriki kuma in yi haka. An gina wannan wuri tun farkon karni na ashirin domin karuwar baƙi daga Jamus da Italiya. Da yawa nan suka ɗau wankar zunubi, nan aka ɗaura masa aure kuma nan aka birne su. Amma bisa dalilin sauyin jama'ar da aka samu ya tilastawa majami'ar ta rufe. mabiya addinin da dama sun kwashe sun koma wasu unguwanni daban inda kuma wasu sabbin baƙi da 'yan gudun hijira da su musulmi ne suka maye gurbin su. Mun yi zama na lumana tare da mutane daban-daban har aka samu ƙwarin gwiwar amincewa da cewa wannan wuri ya zama masallaci. A shekarar 2010 shugabannin mabiya ɗarikar Katolika na Syracuse suka rufe majami'ar a wani yunkurin inganta ayyukansu na wannan yanki. Duk da cewa akwai waɗanda suka taya majami'ar da kuɗin da ya ninka farashin ta so uku domin mayar da wurin mashayar ba barasa amma aka ki amincewa a ƙarshe aka sayar wa musulmi kan kuɗi ƙalilan domin a ci gaba da bautawa Allah a wajen da dama Allah ake bautawa. An sauya ginin inda aka cire kujeru aka sa tabarmin sallah aka rufe hatimin cross da fenti sai kuma aka adana abubuwan da aka cire domin tarihi. Muna buƙatar samun kuɗaɗe domin canza wasu fitilu saboda duhu. Wannan masallacin ya bambanta da sauran masallatai na yankin inda ba a keɓe wurin da mata ke sallah ba, sannan masallacin ba shi da tsayayyen liman da ladani domin a ba kowa damar jan sallah ko kiran sallah. hatta wani ɗan afghanistan mai shekaru sha hudu da haihuwa lokacin ina ƙoƙarin gwadawa daga gefe sai 'yan masallacin suka bani ƙwarin gwiwa yin kiran sallah a masallacin na 'yan kwanaki 'yan gudun hijira daga ƙasashe daban-daban suna zaune kusa da masallacin amma masallacin ba musulmai kaɗai suke taimako ba gaskiya suna ƙoƙarin taimakawa dukkan al'ummar wannan unguwar suna ba kowa sadaka abinci